wa alaikum salam a ah! ango ka sha kanshi amarya san da zuwa a sanin sa ne yawo ne lafiya lau tashi lafiya lafiya lau ya kuma na ganka da tawul a wuya balaraba ah, ah, kai amma fa kai da can mata wallahi balaraba ke balaraba balaraba

baya baiwa mai wuka na ba to me zai maka gatari zai baka hmm? kai kai manga haka ake yi babu waya babu komai kawai sai ka shigo gida haka ya za ka yi ka bari ta wuta ganna a haka dan Allah dan Allah yau kwana uku ina kira mu ya kamata shiga. na kira na kira ni wani turanci ma ke ba na gani okay an yi haka wallahi waya ta ce ta samu matsala daga na yi caji sai ta zuki amma dai ina tunanin zan yi tafiya yau zan je Abuja ne dan ta mun samu wani mai ne mai arha wallahi za mu je mu dauko muna da yawa to muka je Allah wajen kwana uku zan yi can dai nake so na je in siyo wata eh amin amin amma baka baka ji ba ba ta wannan ake ba um, ka san dai gidan nan idan shi na da gidana nawa nake biyan wancan dakin ba sai ringa biyan ka wani dakin ba hmm, haba alaji kawai saboda ka zo wata ka zo da wata mara kamun kai ka zagi matata wallahi ta fi yasta su dubu kana yawo da kabura a cikin daki, kana magana wallahi kuma haka ne fa wallahi ta fi yasta Allah Allah ni ban taba sanin cewa ƙauye akwai irin waɗannan da suka rage ba wallahi ba za zawara ce ba ina gaya ma zuwa zan ta da bori ba ba za a yi auren ba eh. aka tara munana wai kawo a su zan zaba da ƙarshe ka kawo wannan bawa banta dangiya ne Allah Allah dangiya ya haifi wannan wallahi ba ka da kanwa ne ni wanda mhm. kanwa ni kadai ne a kawai nan naku ba za a sami yar duma-duma irin wannan ne ma ka da ita ba kai ni ba ma ba amma za a nema maka yarinya yanzu to ka je ka fara gwada kanka a tabbatar da lafiyar ka kalau sai mu aura maka yarinya kawai yara wato wannan ma mara lafiya ma ya dauke ni ke a manga da Allah ina da dan kudi a cikin wallet a nan falon kar ka taba min ni ka dauke mara lafiya Huh? Salamu alaikum. Ah. balaraba amarya <laughs> balaraba amarya <laughs> kina nan gida ke kadai wallahi ina nan ni kadai an dawo lafiya lafiya lau ya gidan wallahi yanda ka ban mu dai lafiya ba matsala ah ba komai to eh ko kin san ko da yunwa na dawo wallahi an yi abinci ne ai ban da fako lokacin da ka tafi daga gidan nan da ka bani ka hada ni da wannan ɗakin girki ka ce mini ti an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi to da in je in yi in taɓa wani abu a yi gobara a gidan mutane gwanda ban taba ba sai na kira mai gadi muka zauna na muka yi hiranmu muka yi ai ga hira a bakin shi wallahi balaraba wannan mai gadi wannan jibgegen na wannan babban gida ai yana da kirki ka hira in ya fara yin hira sai a hankali kawai laraba yanzu ko baba zawara ba ce ke aure ce matar manga ba matar mai gadi da yake wani gadi a babban gidan mutane ba ai na ga ka bane ne kuma wannan ya ma sunanta da kace za ta zo esta budurwar ai ba ta zo ba ai shi yasa na je na nemo shi <laughs> <laughs> muka yi ta hira a can ma ya zauna ki abin dariya ya baki balaraba abin dariya ya baki ki je ki gayyato kato i shigo nan gidan i zauna ya nemi ki hira kina jin daɗi a matsayin ki na mata aure har dariya ma kike ji kina wani ya burge ki ai na gani kaɗai ne oh. mata aure ta zauna ita kadai ta ake ta gayyato kato ta zo ta zauna tare da shi su hira wannan abin da nake gaya miki Allah ya haramta Allah bai yadda wani ƙato izo zauna da mata da ba tasa ba su hira ki daina ɓata rai ba ni ne na faɗa ba ba ba mun kai ba ba sa ba Allah ne ya faɗa kin aikata kuskure ki tubar wa Allah to ka yi dan mutum yana son zance kawai sai je ya ɗauko ƙato izo ya zauna masa ya haine masa hira to na rantse da Allah in ke ƙara ɗauko shi ka kashi nan gidan na san ba zan da ke shi da eh na sani ba zan da shi da ku ba amma zan je ɗebo masa yan sanda in Allah ya da sai an kulle shi kulle wadda har abada ba zai ƙara ganin matan mutane ya ce zai kula ta ba na gani ne kira shi to ke kika jaza masa ai banda dan iska ma mahaukaci ya mace za ta zo ta kira ka kai bai gaya miki mata aure bace ke ko dai in kira maka shi ne sai ka yi mishi bayani Ba zai kira me raba ina raba ki da kiwon da kina akuya ta haihu ai ba kira. balaraba in mm. na daga murya shi na daga murya ko na daga ni da matata nake magana shi kuma wani kato ne zindiki kawai ya shigo min gida shi yasa balaraba wannan abin da kike yi Allah ya hana kin ji me nace Allah ya hana in kuma kika ƙara kin yi da ganganci to Allah zai ƙona ki mu koma maganar ɗakin girki ɗakin girki kafin na fita sai da na karanta muke na ce wannan mesa abin ababban ruwa ita ita ake sakawa a wancan ɗaya karma na waje sai a zo a saka a wannan da ta jikin taga na nuna muke na ce in aka makala sai a kunna sai wuta ta kama ai duk na gane bayanin ka ta zo sai dai ka bata bayanin da kace mini zai yi gobara kai da kaka kace mana wannan gidan gidan aro ne eh na faɗi wannan amma abin da nace in wuta in kika yi wasa da shi za a iya gobara ba shi ne yake nuna cewa ba za ki girki ba yanzu ina za mu ci abinci ga shari shayi a nan bakin titi sai mu je mu a hada mana to to laraba to shikenan amma shayi ai ba zai ɗauki mutum ba mutumin da ya je da da wannan uwar yunwa laraba shayi ba zai ɗauke shi ba abinda za a yi yanzu Ah, bari mu je wannan kantin katon kantin nan supermarket zan bude yawo kenan ni ba yawo zan ba baki girki ba nake so in je in siyo miki irin kayan abinci wanda ake girka lokaci guda su dafu da wuri in sa miki ido zaki ki shiga saboda koda bana nan ma zaki gane yadda ake shi wannan katon kanti mai kama sinima yana kama da sinima irin gurin kallo ai in kika kalle shi ai da zaki ga yinin gidan sinima sinima Rabiu ta can ai to ai ga ta katuwa to ai shi ma haka ke katuwa in ka shiga amma kayan abinci ne a ciki zaki ga abu ne dauki da kudin ka dauki da kudin ka dauki da kudin zaka taro sai ka zo da kwando sai ka zo gaban mutum ɗaya yana nan a zaune shi wakilin kudi ne in ka zo zaka wakilin kudi ne sunansa kenan zaka zo gaban sai ka ajiye zai ringa dauka daya bayan daya ina irga ɗaya bayan ɗaya yana irga in ya gama irga tas zai ce kuɗin ka kaza sai ka bayar kuɗi ka bai sai ya zuba maka alle da har ko mutum suke yi Allah Allah yi mm. saboda gaba dawo gobe to mhm. <laughs> yanzu abin da zamu tashi zamu ki je mu je ki dan duduba wasu abubuwan ma sai ki dan Allah ba laraba dan Allah na roƙe ki kacci kula kowa in kin fita dan Allah ina gaba kina bi na ko kina gaba ina bin ki haka za a yi tafiyan nan har a dawo duk abin da ba ni nace miki yi ba kake ba laraba cincirin ne a gurin nan ki ga mutane ki ce za ki je ki kula wani kuma daga yau ba ruwanki da wannan mai dan yankan kai ne in ba ki sani ba na rantsi da Allah irin su yi masu bin za su lallaba sai ka saba da su sai su ɗauke ka taraf a je a aske maka gashi a baka kwanakin ranar da za a daɗi maka ci gaba da fulashi ruwan kinkin bari Allah ya sani tashi mu tafi